أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما haka yau تنم 24 رمضان shekara ta 1438 wanda ya daidai da tara ga watan 6 shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi aya ta 22 a cikin surat maryam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتقلت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نعم الله سبحانه وتعالى أنا yana ci gaba بياني mana الأمر مريم da kuma ɗanta isa da su ayoyi ne daga ayoyin allah ita ta haihu ba miji shi kuma a haife shi ba uba jiya mun karanta tattaunawa da suka yi ga wanda ya je gurinta bayan ta yi wajen gabas da masallacin metal ma'adis don ta shiga da ibada da ta riƙe wani wuri wanda ta koye kanta a ciki to sai ga malaika jibril ya je mata a kamata ɗan adam tana ganinsa ta nemi tsari wurin Allah da shi domin ita da ba ta namiji kuma ta keɓe kanta don ibada kuma aka kawai namiji ya zo gurinta dole abu ne da zai firgita ta ka sai ta nemi tsari wurin Allah ta ce to in shi mai tsoron Allah ne ya yi nisa da ita ba shi ba ita da sai gaya mata a ai ba da banza ya zo ba inda ma ana rasulun rabbiki ni ban zan ubangijinki ne Allah ne ya yi koyi li ahabalaki dan na baki gulaman yaro zakiyar tsarkake ko kuma li ahabalaki don ya baki gulaman yaro zakiyar tsarkake su ce mamaki an da ya kunu li gulamu alayyan ba bashar ya za a ce inda da yaro alhari ɗan adam ba bai taba shafan jiki na maballanta na a ce har mun yi mu'amala ta wace ba walam ya ku bagiyan walam aku bagiyan ni ko ba zama mai zaman kanta ba galantana aje na aje na yi ma'amala da wasu an na samu juna biyu da gaya mata wannan al'amari da faɗin Allah ala ka zalike ƙala rambuki haka ubangiji ke tsara haka za na haka ubangiji ke tsara haka za kuma ubangiji ya ce mai sauƙi ne a gare domin ai da ba ke aka yi ki kamar yadda ya gaya zakariya ba ka yi aka yi ka yanzu ba yin wannan shi ma mai sauƙi ne a wurin Allah Allah ya gaya mata kuma matsayin da zai bashi zai sanya shi ya zama aya ga mutane zai zama mai jin kai ne kuma rahmatan min Allah shi ce wa kana amran maqdiyya wannan abu ne da an riga an yanke hukunci za ba wani abu da zaki yi ba maka to shine aka ci gaba da kissa Allah ya ce fa hamalatu sai ta ɗau juna biyunsa eh, tun da mala'ika jibril ya yi musa kamar yadda ya zuwa wata hayar ya yi musa a cikin ajihunta da shi ke wannan musar da ita ce ta zama mai ita ce ta zama kamar kilili eh, ta zama kamar wato kililin da za ta ɗau juna biyu da shi kamar yadda ake mushi a kilili da ta samu ainihin ɗaukan 'ya'ya da ka yi musa ainihin a cikinta wa shi ke kenan fahamalat sai ta ɗau juna biyunsa Ba ɗauwa ainihin juna biyun nan wasu sun tafi ga inin yadda mace ta saba ta yi watanni tara ko ko shi ma ya zama wani abu ne daban inda halittarsa ta zama daban shi ma ɗaukan juna biyun nata daban ne ta kira ce a nan take ta kira ce a 'yan watanni kaɗan galibin malamai ne sun tafi akan cewa irin yadda mace ta saba ita ma haka ta yi. wata tara bayan yi musamman haka ta ɗau juna biyunsa har ta yi wannan wata tara shi sa ban taba zarfe da ta ɗau juna biyunsa sai ta yi nisa bihi da shi makanan wuri kasiyan mai nisa daga jama'a tun da ta fara ji a jikinta cewa eh akwai wani abu kuma ga shidin alamun juna biyu ya bayyana don haka sai ta nisa ta daɗa nisa daga jama'a kada ma su gane mai take ciki da shida nan yake cewa fanazarat annabhatu hatta walijet fil wato ba ɗaya daga cikin malaman tafsiri da dama suka ce annal malaka huwa jibril a.s. inda zarika da fahu fi jaybi sai busa a cikin aljihun rigat da fanadalatin da khatu wannan busa sai ta sauka hatta wali jatfil farji ta tafi har gabanta ta fi hamalar bilwale da izinin laika sai ta yi samu juna biyu da wannan yaro da izinin allah ba don busa ba inda zai je ta musa wasu wannan allah mai ce za a same su ta hanyar busa ba za a same su wadanda nufin allah falama hamalar bi da'ad zara da ta samu juna biyu sai ta ji kunci a ranta ya zai bi ya za ta tunkari mutane da wanda al'amari walam ta jiri ba za ta ƙulli lillahi ba san me za ta gaya mutane ba suka ganta juna biyu bai da ta alamu dan nasa la yusaddiquna fi ma tukhbiruhum bihi domin ta san mutane ba za su yarda da labarin da za ta wato ce wani mutum ne kawai zai musa a jihuna sai daga juna biyu a za su ce wargi ne wani tsayar annaha afshat sirraha wa zakarat ha li uktiha imratu zakariya amma dole yar uwarta wacce mun ce dama ba ta zakariya yar uwarta ce ta je ta gaya mata halin da take ciki kazalika anna zakariya alayhi salam kana arsa ala allah alwalad dama zakariya ya roki allah fa ujiba ila zalika sai aka amsa masa fa hamalat imratu matarsa sai ta dau juna biyu da aka fada halar alaihal maryam alaiha maryam maryam ba sai ta shiga gurinta ba kawar ilaiha fata da katha da ta ganta sai ta tashi ta mai ta fara ta ce a sha'arti ya maryam haddi habala eh, sakamakon addu'ar zakariya inda nan da ya Allah ya ba da juna biyu da maryam ta shiga gurinta tana ganinta sai ta rungume ta ta ce maryam kin san cewa fa na samu juna biyu faƙalar ha maryam maryam sai ta ce wa hal alimta aidan adinu bla ke ba kin san cewa ni ba da juna biyu kowanne yana da me yana da ban mamaki a cikinsa wa zakarat laha sha'ana hawa ma kana min khabariha kowace ta faɗi labarinta wa kanu baita imani wa tasdiq dama daga gidan imani su da gazgatawa sun makara imratu zakariya ba da zalika matar zakariya bayan wannan izawa jahat maryama idan ta fuskanci maryam ta ji lullazi fi baɗi da ha yanzu lullazi fi baɗi da maryam sai ta ji abin da yake cikinta yana gaisuwa ga abin da yake cikin ainihin maryam ai azimu yana girmama shi su inda sujuda kara fi mallacin inda salami mashru'a domin sun kayawa addininsu a mana da aka shara'anta nisa wata gila hanyar suke a cocina ko Haka ɗauko kuma aka kawo da kotuna da majalisai da kayi wannan sajada ɗin in kashi ka ba sanje da yusuf a bawa wa ekwato kamar yadda iyayen adam yusuf da in wasu suka yi masa sun kuyawa haka ma amara Allah wal mala'ikata an yanzu zuri adam alaihi salam kamar yadda mala'iku ma suka sun kuyawa adam adam alaihi salam walakin hurriba fi billati da hadi sai a addini mu'aharat da li da jalali rabbi ta'ala don girma ba ubangiji zama shi kada ya kyau mu ba za mu wannan shi ne da ya kasance ta samu wannan juna biyu ga matan zakariya ita ba ga juna biyu ba haka ta gaya mata ta gaya mata sai ce nisa da ita ta tafi guri wanda yake ainihin mai nisa kamar yadda aka ce ta ɗau juna biyu ɗan tsawon wata tara ikirba ya ce wata takwas ikirba ya ce wata takwas wallahu ala almihim dai ta ɗan juna biyu su kamar yadda shauran mata suke ɗauka wasu da nisa wasu gajere na ba ja a halmakhaudu tana can nisan nan ba a ja a halmakhaudu sai naƙuda ta zo mata gane ko ilajin inda halacci sai ta tafi zuwa gidan ainihin wata dabino iciyar da icen dabino to ganin cewa ga naƙuda ta zo da ɓoye-ɓoye kuma ai ya ƙari da ga ɗa za a haife shi za ka faƙalat sai ta ce ya laita nemi ta ƙabla hajji ina ma na mutu kafin wannan ina ma na mutu kafin wannan lokaci wa kuntu nasiyan mansiya na zama nasiyan mantuwa mansiyan a mantawa wasu ka ce tana nufin ta zama bari bari ko kuma ina ma ba halice ta ba <coughs> ainihin baki daya saboda wannan babban al'amari ainihin da ya zo mata to da yake ba a ja halba kawo ila jiz'in na khalati wai da naƙuda ta zo mata dole ta bukatu ta tafi zuwa gindin icen da biyu wannan naƙudan dole ta bukatar da ita ta tafi zuwa gindin dabino ta je ta zauna a ƙarƙashinsa domin mai an ce wannan gurin kuma ko yana gabacin a ainihin baitul maqdis wahab ya ce a gudu ta ainihin a wata ruwaya tasa ya ce a ta tafi wani guri mil takwas daga baitul makanisi wanda ake ce masa baitul lahab wanda da yawa yanzu muna jin sa a labarai ana faɗa wanda hadisan mutanen bani isra'ila da dama sun zo da faɗan baiti lahab ya zo a hadisun Isra'ila a ruwayar imamun da sa'i an ambaci wannan baitul lahab daga anas allah ya kara wasu haka da imamun bai haƙi shi ma ya fitar da ruwayar da fitar da dinsa ya zuwa shidda da ɗan aus allah ya kara wasu yarda cewa wannan gudun da ta tafi baitul lahab shi ba ma da ita wallahu ala allah shi ne wasu amma cewa baitul lahab ne wadda ita ce magana mafi shahara kuma haka yi daga gurin da sara kuma hadisi ma ya zo da ita sai dai allah ya san inganci wannan hadisi guda ka ta tafi sai ce mai da ta je gurin ka ta gana kuna ta kama katankatan za ta zo to shi da ta ce ya laita da mutu kamar ana hukunci na sayan masiya guda ma na mutu kafin wannan lokaci na zama a barwantawa ba a ma san da ni ba ballantana na rayu daga irin wannan matsayi mummuna a ce gashi na haihuwa tare da mutu da wannan ne magana ta taso shi ya halatta mutum ya burin ya mutu zahirin nasoshi sun zo cewa ya halatta mutum ya yi burin ya mutu ba kai sai sai dai idan da wata matsala mai karfi da shi ba an faɗi mai kamata ya ce hadisun adam sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa la ya taɓar da yadda a hannu kuma da ilmauta mai durin da zalami kada ɗaya ku yabo burin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka masa wannan cuta ta hada da rashin lafiya ta hada da damuwa ta hada da talauci ta hada da rashin aiki ta hada da duk wani abu da zai zama mutum yana jin shewa shi ai ya cutu ko ya tawaye a rayuwarsa to bai halatta mutum ya ma burin mutuwa ba ma ya kashe kansa ba a yi burin ma ya mutu lindori da zalabi saboda wata cuta da ta sauka shi ya ce fa in kana niyar. in ba makawa sai ya yi burin to falekul ya ce Allah ma'ahini za ka da hayatu hairar Allah ka rani idan rayuwa ita tafi yau alkhairu wa wata wafari za ka da tilwafatu hairar Allah ka kashe idan mutuwa ita tafi yau alkhairu kira kai kanka zaɓa wa kanka gaba wa Allah zaɓi wanda da ya fi ba alkhairu mutuwar ko rayuwa dalilin da ya sa ba a son kai ka zaɓa wa kanka ko kuma kai burin mutuwa kai tsaye saboda hadisin da Imam Bukhari ya zo da shi wanda a ciki ya zo da shi hadisi marfu ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam rabu sallallahu alaihi wasallam ya cewa la a ahadukum al-mauta ɗayan ku kada ya buru mutuwa in ma muhsinan fala'allahu yazdad ko ya zama mai kyautatawa ne ya zama mai kyautatawa ne mai wani ya ƙara wannan ihsanin nasa kyautatawa ne yana aiki alkhairi yana sadaka yana kaza yana salloli yana nafila yana tarbiyyar da jama'a yana to me waƙi ya ƙara me zai faru sai ladansa ya ƙaru ladansa ya ƙaru sai darajarsa ta ƙaru a gurin ubangiji idan kaga ya rayu ashe ya fi masa alfahari wai imamu siyan ko ya zama mai munanawa ne allahu ya sta'ati mai ma ne zo kuma ya dawo yana zargin kansa yana tuba zuwa ga Allah ke da wadannan jikin sai zama alkhairi sai zama yana tuba zuwa ga Allah kafin ya kai ga mutuwa din sai zama an yafe masa zunubansa don ga rayuwar ta yi masa rayuwar ta yi masa ba shi sa kai tsaye ba a so mutum ya ce me da za ga wasu sai karshen rayuwarsa ya zo suke dawa kan hanya ko mafi yawan kasashe ba wai munan ba munan alhamdulillah duk wurin alkhairi ba za ka samu matasa su suka fiya amma ka je wasu wuraren sai mutum ya yi ritaya ko ya zama tight da ake cewa ko ya gajiya to da za a gaishe a masallaci sannan za a gaishe da ɗan carbi sannan za a gaishe da ɗan littafi gani ko sannan zai dinga tunanin jin wa'azi to ya riga ya ga cewa ai duniya fa ta matso kusa ya fara ya fara ban kwana da ita da sannan zai ɗan shigo taitayinsa amma muna alhamdulillah ga tun daga yarinta ake tashi da abubuwa har zuwa sau ko da baya baya ma dai da ba karatuka sosai ba karatu ba alhamdulillah da mutum da yana dan kamanta mutane suna kamanta za ga wani ya dan tsufan da ya dawo masallaci ya karfi kiran sallah yana dan dan tsawon gaba da da yana can baya da shawararsu to alhamdulillah wannan shine fa'ida din mutum ya rayu in ya je munzilin da zai dinga tuba yana ainihin neman gafara ubangiji to kaga babu ne shi za ba a so yi saurin cewa gwara ya mutu nisan a wani yanayi zai mutu na فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إن نسيا To lokacin da ta shiga wannan halin damuwa farada min tahtiha farada sai kira ta min tahtiha ta karkashinta to za mu ga waye ya kira wuta yace Allah ta hazani kada ki bakin ciki arja'ala rabbuki tahtaki sariya arja'ala rabbuki ubangiji ya sanya miki ya sanya to ya sanya ta take karkashin ki sariyar ɗan ƙaramin ƙoraba kunci za ki wanka don wanke jiki ki shirya wa huzzi ilaiki bijin ki girgiza yi eh, bijis inda khalati wato ainihin kututturan dabino gindin dabino ki girgiza shi ki buga shi tusaqit alayki rukaban za ta haɗo miki da rukaban ɗanye janiyar abun ɗasa. wato za ta haɗo miki da 'ya'yan itaciya wannan na dabinan wanda yake ɗanyen rukam eh, ɗanyen dabino to in ya haɗo miki fakuli ki ci washe da ki sha daga ƙorama ki ci dabino ki sha kuma wannan ruwan ƙorama wanda yake lafiyayyar ruwa wa ƙarri na ki sanya idanuwanki wancan damuwar duk ki rabu da ita ki dawo hankalinki dawo jikinki fa in ma min bashari ahadan idan kika ga ahadan wani min bashari daga yan adam ya zo yana miki wata magana Faƙuli ki faɗa, amma da duri ba da magana ba da baki ba inni nazartu lirrahmani sauman na yi kin magana na yi yajin kin magana lin lirrahmani ga sarki a rahman shi shine ubangiji tabaaraka wa Na yi wa Allah alƙawari ba zan magana shi ne sai ta bayyana a fili falat yau ba insiya falat zan magana da insiya wani mutum ba al yawma a yau yau nayi ba kan ba magana ne to da baki za ta fada a isharata da nuni yau ya aka yi haka za ta magana da kwa da wani mai da wani yin magana zai dawo mai wasu tambayoyi ya aka yi ya aka yi ke yanzu ya gaya mana yadda aka yi kika zo yara. to kaga sai ta kawo magana a dada ta mata da hankali a dada bata mata rai misali ba ta yi kimar cewa babu magana to anan fana da hamin tatiya ya kira wacce ta karkashinta waye aka ce magana aka ce mala'ika jibril to idan mala'ika jibril min tatiha yana nufin asfalal wadi can kasan kwari ba daidai inda take ba domin inda take tana cikin halin mai tana cikin halin nifasi wadda tana bukatar sai dai a ce mata yan uwanta ne kusa da ita <coughs> ba wani namiji ne zai zo kusa da ita na haka sai aka ce idan an ce mala'ika jibril ne min ha yana nufin can wani kasan kwari to daga nan yi mata magana cewa Allah ta hazari kake bakin ciki wa huzzi ilayki bi jiz'in dakhalati jawo ko girgiza gindin wannan dabinon to saqin alayki rudaba za ta hado miki da danyen dabino janiya wanda yake mai dadin ci malaika jibril ne ko kuli washrabi kenan din malaika jibril ne ya ga mata ko kuma aka ce baladaha min tatiha idadaha ya kirawo ta waye dan nata shi annabi isa min tatiya a ƙarƙashinta lokacin ta haife shi kenan kaga yana ƙasa ko yana mai za ta daɗa damuwa ga zafin haihuwa ga menene tana daɗa cikin damuwa ga abin da zai biyo baya na maganganun mutane to tana cikin wannan damuwa na daha sai ɗin ya kira wata min tatiya ta ƙarƙashinta yana ƙasa eh? Allah ta hazani kada ki samu damuwa to sai gaya mata kuma ai zuwa ƙarshen ainihin maganar da aka fara aka ce to idan wannan ne idan isa tun zuwansa duniya ya fara yin ainihin magana wanda ɗaya ne daga cikin mujizozi da allah ta baraka wa ta'ala a ainihin ya shi. yi ce gaya mace cewa eh, eh, kada ki magana ba za ga kimsawa ce ta allah ko ta baraka wa ta'ala shi ba ya kimsa wasa ya gaya mata wannan magana ya kace magana ugan kuma har za ta ce wani abu to ta yi nuni ya ce falon dukan libal yau ba in siya wannan magana da mutum ba a yau ainihin baki ɗaya wanda su ne neman maganganu da aka guda biyu game da wani فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا mutum da yanzu an kwantar mata da hankali ko? ce kai ta samu damuwa gashi ta samu ruwa ta yi wanka ta wanke jikinta ta sha ga ɗan dabino ta ci wanda abu ne da zai dawo ta da nishaɗinta yi wa ta jigata kamar mai azumi ne ba ya jigata watakila dakunan da ta yi ta ɗauke ta tsawon lokaci ba ci ba sha to domin zai dawo ta da karsashi shi ne locozit ko don abu mai zaƙi-zaƙi da ruwa-ruwa shi ne aka haɗa mata locozit ta sha daga allah ta baraka wata bisa amur bin maimun yake cewa ba min shayin khairul lin nufasa min at-tamri wa rafa ba abin da yafi wa mai ainihin jinin haihuwa amfani kamar dabiro da kuma ɗanyen dabiro sai karanta wanda to wanda kaga idai kuma kokari ne da su sai karanta wanda ta ka ce likita shi kuma wani abu zai faɗa da ishihadi daidai nasu mutum da yanzu ta samu yanayin karfin gwiwa cewa Allah ta zari yake baɗin ciki kun gane ko waƙar karri ainihin ki sanya idaniya kai ma tara yin da bidar bashar ya hada yake ga ɗan adam ya miki magana ta koli inda da tunin rahmani to da kaga duk kawai kuma ya kare ba tun daga yaro hmm. da ka fa a yi kauma ha ta hamilu sai ta zo mutanensa da shi tana ɗauke da shi ƙwari suka ce ya mare mu laqad shai ɗan fari kai kai kin zo da babban al'amari ya kai haka ya wuta haruna ke zuriya haruna ke zuriya haruna ma na abokin burasan babanki ba mugun mutum iyayenki mutanen kirki saboda jiya mun faɗa tana da alaƙa da me tana da alaƙa da annaba haruna an tafi an tafi ta ba daga zuriyar ah, haruna ce suka ce to ba bai ba bugun gutu ba ba karar ɗunguki ba giya mahaifi yake kuma ba mu santa da aikin banza ba ita ma mutum ya kirkici ba mu gan irin wannan bugun al'amari a cikin dangin kuma ba baki ɗaya la dangin babanki wa la dangin babanki ki iya aka yi kika zo da wannan shi ne fa a sharar Ba إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه سيتنوني إذا أغريش ليس أتنوني mun tafi a magana ta biyu ko dama an ce ya kai ta magana kenan shi zai tsaya mata shi ne zai belinta shi zai magana ba a sharan irai sai ta nuni zuwa gare shi to sai kuma suka daɗa fushi mai muke magana ke ki mana shiru Ta nuna yaro wato shi zai ba mu amsa kaga wato da hmm. hankali hmm. isa suka ce faru suka ce kai bano kalli man kana filma da sabiya ya zami yawa magana da wanda yake zanin goyo sabiyan dan ne sisin yaro saman haihuwa ta ya zami magana shi hmm. nan da sai karɓa shi kuma قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آه سيشي قباس على السلام قال إيش تشوف in kuna da can to ni yaro din nan dan mecece da kuke gani na inni abdullah bawan allah hmm. a taniyar kitab ya ba da littafi to ana nufin ya ba shi mai ya ba shi ainihin tun yana ciki kenan aka ba shi littafi ko ko tun yana fitowarsa duniya aka ba shi littafi to shi ne abinda ainihin wasu kai magana hmm. a taniyar kitab cewa ya ba da littafi sai aka ce a nan cewa ya ba shi littafi fi ma kaba cikin abin da Allah ya hukunta wato nan gaba ke ai Allah ya hukunta nan gaba zai bar littafi shi zagora da aka ba yana nufin me ainihin yanzu wannan ɗaya daga cikin bangaren malamai ne shi ne shine ikrima ce ai qada annahu sayuti lil kitaba fi ma kaba cewa ya hukunta zai bar littafi nan gaba cikin hukuncin da ya cewa zai ba shi littafi ai suna da labarin annabi musa ke haka kenan zai zama shi ba manzo duk da suna da labarin annabi musa an samu ruwa daga anas dan malik cewa kana isa bin maryama qaddarasa at-taurata aw ahkamaha wa huwa fi badil ummi wa ya karanta a taura ko ya kyauta ta yana cikin mahaifiyarsa Gama wanda magana da bace da take neman a samu ingancinta yi da kaddarawa ya fi cewa ya ba da littafi dangaba mana dangaba zai ba da littafi wanda zai yi hukunci shi waje alani biya kuma ya sanya na annabi washe dangaba zai sanya na annabi amma wani abin da ima yanzu alama ne na mai alama ne na annabta kai kira shi da irhasa kawai da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga nuna wasu alamomi da za su nuna ga abin da zai zama nan gaba da haka wani irhasa ta ne na annabi isa waje alayhi mubaraka ya sanya ni mai albarka ai da makuta ni inda ke, albarka shi da mai an ce al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ai da ma kan duk inda yake zai dinga umarni da ake alkhairi zai dinga hani gabar munkar wani yana daga cikin albarkar da aida za a bawa annabi isa wa awsani bis sala ya uwar yayi mu wasiya da yin sallah irin wacce ta dace addinin su wa zakka yayi mu wasiya da yin zakka irin yadda ta dace da addinin su ba da mutu hayya wata karfuna nan da rai to waɗannan lalle in ci gaba da yinsu kaga rai ya ba su labarin ba abubuwan da za su faru gare shi duka na gaba wanda wadda ya rahasa alamu ne na cewa zai zama wani abu gabar rabbi walidati وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون yace wa barran biwalidati ya san yar mai biyayya ga mahaifiyarta wanda idan karabutin mutum ba yayi biyayya ya annabin Allah ai su ne aula da zama masu biyayya ga iyaye saboda su ne masu haƙƙi da biyu bayan Allah tabaraka ta'ala alam ya ja'alni jabbaru bai sanya ni mai taurin kai wa mai girman kai shaqiyan bai sanya ni matsiyaci ba mara rabo mara arziki tababbe a inda ma ya ce shi mai albarka wanda kishiyar shaƙi wanda aka tsiyata shi ba albarka tare da shi wassalamu alayhi aminci tabbata gare yau ba wani turanin da aka haife ba yau ba mutu ga ranar da zan mutu waye ma ba hasu da ranar za a tashe ne hayyar da mai rai kira da ibn kasir yake cewa izbatu bin hu yahudi yi, lillahi a wa jalla wannan tabbatarwa ne daga gare shi ga bautar Allah wa annahu makhluqun min khalqillah cewa shi abin halitta ne daga halitta Allah ya haya wa yau zai rayu zai mutu wai ba su kuma za a tashe shi ka sa'irar halaki kamar shauran halitta walakin lahus salamatu fi hadhihi al-ahwa amma zama cikin abinci a duk waɗannan yare baki ɗaya da ranar da ya zo duniya da ranar da ainihin zai mutu da ranar da za a tashe shi allati ya shan kuma ya ala alal ibad wanda ta karshe ta ce ranar da ta fi mafi yawa mafi wahala ga bayi ko kuma dukkanin guda uku duk su suka fi wahala a rayuwar mutum ranar zuwa duniya ranar wahala ce shi wahala uwar ta wahala eh? sai ta ji jiki shi ma sai ya ji jiki saboda inda zai fito din kaga Allah kawai yake fito da mutum ba Allah yake fito da mutum ba zai yi yaron da ya yi kilo uku a ce ya fito ta nan ba to haka to sa'annan ranar mutuwa shi ma ranar ce ta wahala ranar zuwa ranar za a ɗauki ran mutum wanda idan da za a ba shi zaɓi zai ci a kyale shi Ba ina na kuma ranar tashi da za a fita a tafi zuwa filin taro filin haɗuwa Eh, ranar da na farko da na ƙarshe za su haɗu duk lokuta ne masu wahala to allah shi zai sa cikin aminci a waɗannan lokuta baki ɗaya saboda abu ne da aka kimsa masa wani wanda ya nuna shi ya ce bawan allah da aka tun a wanda suka ce allah ne shi to sun yi ƙarya eh? da suka ce allah ne shi to ya kaga sun yi ƙarya domin allah baya ba haifarsa a kai allah baya mutuwa eh? to kaga ashe shi ɗaya ne daga cikin shawarar bayan Allah amma zaɓaɓɓansa daga cikin bayi da zalika wanda mai wannan sifa ai saboda maryam shi ne isa ɗan maryam ƙaular haƙƙa ko kuma ƙaular haƙƙa wanda cewa wacce ita ce sifarsa ita ce magana ta gaskiya allazi fi yamsarun wanda suke jayayya ainihin a kansa cewa shi inda ba wa Allah wanda ita ce magana ta gaske daga wanda wasu ka tafi a kai a shi Allah ne shi kaza ne wanda faɗarsu ce faɗarsu ce shi bawan Allah ita ce magana ta gaskiya Allah zai yin tsaron wanda suke kokwanto a ciki wanda kokwantar da suke bayaninsa ya zo fakta lafal a hazabu min bai ne a faɗin Allah ne ce fakta lafal a hazabu min baini wato jama'u jama'u na nasara sun yi saɓari ainihin a tsakaninsu saɓanin da suka yi shi ne kamar yadda abdurazak ya rawaito a cikin musannaf nasa ya ce su ainihin nasara sun kasu kashi wajen hudu akwai wanda suka tafi jimhurinsu suka tafi akan Ah, ah, ah, yahudi ke za mu fara da yahudawa jama'ar da yahudawa sun kasu kashi-kashi a kan akan al'amarin isa wasu suka tafi akan cewa shi walidu ziniya wai zina aka yi aka haife shi a wuzubillahi mai shi wa ƙaunuhu kalamuhu hada sihiru wasu jama'a suka ce inda ma ta kallama Allah wai Allah ne magana sai kawai ka samar da shi wasu ka ce a ɗan allah ne wasu ka ce thalithu thalathu wasu ka ce a abdullahi wa rasul daga cikin suke masu adalci suka ce bawan allah ne kuma manzan allah waɗannan su ne wanda magana su ta zo daidai da ta musulmi shi ne wanda allah ya ce ƙaunar haƙƙin lazi ƙala zalika isa bin maryam ƙaunar haƙ magana ta gaskiya wanda suka ce ɗan allah ne ai afuwa suka ce shi bawan allah ne to shi da magana ta gaske to haka nan su ba banu isra'il da sun ha suka tattauna gaba da matsayinsu a kan annabi isa za ka samu jama'u guda hu aka rajar kullum ƙomin ko kowane daga cikin sai fito da malaminsu wanda zai magana a su famta rufe fi isa hidar rufi'a sai suka yi jayi a cikin alamar isa lokacin da aka ɗaga shi zuwa sama faƙala ba zuwa wasu ka ce huwa allahu wa mana ilal ardu fa ya mana haya wa wai allah ne ya haɗu zuwa ƙasa ya raya wanda ya raya kuma ya kashe wanda ya kashe kuma sai da ilal sama'i wai sake kuma wasu bai zama ya kashe don kashe to kuma wanda ba kashe wasu sai daga baya ba shi kuma yake kashe su wanda ba haifa ba kuma sai daga baya su kuma waye ya haife su waye ya samar da su wai da su ne ake ci musu yakubiya faƙalar salasa a cikin su hudu da da yaƙubiya suka faɗi da uku sai suka ce kazabti wato kazabati ta'ifa wannan jama'un sun yi ƙarya wannan da ta faɗa waɗanda ta yi ƙarya da sai kuma guda biyu daga ciki sai suka ce da na uku to kai kuma mai za ka ce ike huwa budullah eh jama'a kaga an fitar da ɗaya ko duk sun kafarta ta ce karya take to sai ra uku uku ba sai suka ce to suka gaya ɗaya daga cikinsu to kai kuma me za ka ce sai ce huwa budula ɗan allah su ake ce musu da storiya a gari ba ƙalar Isra'il biyu daga cikinsu sai suka ce ka zafi ke wadda jama'a ke ma karya ke su ba ƙara adil isra'ila na aka kaga shawara mike sai ɗaya to a cikin biyu tambayi ɗaya me za ka ce gaba da shi ƙala huwa thalithu talata shi uku uku ne allahu ila allah abin bauta ne wa huwa ila isa ba abin bauta ne wa ummuhu ila mahaifiyarsa ba abin bauta ce dole su ne isra'iliya mulukul da sara alaihim la'a'idullah su ne sarakunan da sara to sai da hudu ya ce ka kazarci ke ma karya kike bal kuwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalibatu. wa humul musulmi waɗannan su da suka bi wuya zuwa ga addini na gaskiya na cikin nasara wanda sun zama yan sarari ne ba kusan yanzu ba a magana shi ne ce ƙaunar haƙ allah zai fi wanda kasancewa isa bawon allah ainihin rai ne da allah ya jefa shi a cikin aljihun maryam aka haife shi wanda ya ce ƙaunar haƙ magana ta gaskiya allah zai fi yin tsaro wanda suke kukwanto a ciki ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله بكباتك ألا ما أن يتخذ إلقاء من ولد من كمان وتتحدث kowane irin nau'i na ɗa namiji ne mace ne a wani iri ne wani kabila ne da kamata Allah a ce Allah yana da shi daga mutane ne daga aljanu ne daga mala'iku ne da kamata a ce Allah yana da ɗa ba subhanahu sarki ya tabbatar masa a ce yana da ɗa za ka ba amura idan ya hukunta al'amari yayin yadda ba ya da hukun yana cewa da abin ya kasance ne kai ya kori sai ya kasance don haka al'amarin isa da kuke ta kuke mamaki a cikin al'amarinsa ainihin kudin Allah ce ya so ya kasance kawai sai ya kasance amma ta wata hanya da yake so kamar dabe kamar da annabi adam shi ba kunne kawai Allah ne ya so ya kasance haka da matarsa hawa ita ba kunce kawai na فإن الله وإن الله ربي هذا صراط مستقيم وإن الله يقع وبنجي ربي شيني بيتفيد الأمر تدقى لتعتا هذا قوما واتا إذا أبريش شيكي تفيد الأمر wanda ainihin halittata na mutu duniya ta, arzikina lafiyata daukakata samuna rashina bani hana ni duk mai rabbi allah shi ne mai tafi da wani rabbukum to kuma shi ne ubangiji kuna wannan mamaki to shi ne shi ba mai tafi da al'amarin su siratu mustaqim wanda shi da hanya miƙaƙiya wanda iya da wani wannan to baya kan hanya miƙaƙiya iya da wani shi da bai yi ba Allah ba to wanda baya kan hanya wacce take mai wacce take miƙaƙiya da فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم واختلف العذاب جماعون سيجي سابالي من بينها تقاليس waɗancan jama'un su ne makamla jama'ar yahudawa akwai jama'ar nasara sun yi saɓani game da mai game da al'amarin annabi isa yahudawa sun faɗi magana su wanda muka karanta yahudawa nasara ma sun faɗi magana su kamar yadda muka karanta Allah ce fawailu ya azaba ta tabbata lillazi da kafaro ba wanda suka kafarta min mashhad daga halartar yawmin azim rana mai girma suna cewa ba za su halarci wannan rana ba ba za su zuwa saka musu da abin da suka yi ba to wannan body body ya tabbata ainihin gare su ƙarya su za su zo za a tara su kuma za a saka kowa da abin da ya aikata ba makawa wannan أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم ما ماك جنس أو نرانا وأبصر ما ماك جنس أو نرانا tun alkiyama ta zo a nan masu an ce sun bubu bumbukumin ba kundinsa a toshe idanunsa a rufe tun ranar alkiyama ta zo mamakin jinsu garau za su ji da an magana ba so suke ba a saurare su ba lalle kuma samu dama a saurare su ta haka wa afsir mamakin garinsu da abin da za su gani na ban tsoro a wajen rana a nan kuma ana ba su labari suna ta. su mamakin yin su mamakin garinsu yau ma ya ato da na ranar da za su zo mana kuma shi da ya alkiyama shi da allah ya fara wata ya ce walau tara mujirin mujrimuna suru ru'usihim inda rabbihim yaquluna suru ru'usihim inda rabbihim rabbana da absarna wa sami'na wai ka da za ka ga ranar da masu laifi za su kansa a sunkuye a wajen ubangiji suna cewa ubangiji manji bangare da ku ana cewa su ji suna cewa ba su ji ba ana cewa su gani suna cewa ba su gani ba ta ranar za su tabbatar sai sun ji sun gani shi da lati asbi'i bihim ba bakin jin wa absir ba bakin garin su yaba ya tura ra ranar da za su zo shi da ranar kyawu lakin zalimuna sai da suka cuci kansu al yawma nan shi da duniya ta hanyar kafirci da karyata manzanni da butulcewa nimomin da Allah ya musu suka je suka bauta wa wani Allah maimakon sa to fi dalali gobe suna cikin fata wanda yake ne da domin a nan ba sa ji ba sa gari ba sa hankalta to amma lahira ta zo dole za su dole za su gani ba mutum yau ba ba ji eh, kamar yadda suke wadawa yin garba ce a kunnansu ko eh, kuma ya dace a su shi sa ba sa gani kamar yadda suke faɗa a duniya a can ba za su faɗa wannan وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم كذرق أدسوا يوم الحسرة قال الندام قال الناس سيد الدام سيد الدام سيد الدام سيد الدام أكبر أمد سكرقاس كعيكتا إذ قضي الأمر لوكت الدعالي أن يكون an ce lalle kowa ga inda zai tafi ɗan wuta ga hanyarsu ɗan aljanna ga hanyarsu an gama yanke hukunci eh? to ya za ka gana dama a rana fahon fiye ga latin alhali suna cikin rafka a ran duniya sun manta cewa wannan ranar za ta zo wahum layu yu'minun ba su ba imani da ita ba eh? to amma ranar da aka zo aka yanke hukunci aka ce kuki nan waɗancan sinan to a ranar za a gana dama ya san yayin da sakamako ya zama mummuna to a ranar za a gana dama shi da abdullahi ɗan masa'ud yake cewa ba min ahadi ya da kulun dara da ba min ahadi ya da kulun dara illa wala hubaitin fil janna fa ya ta hassaru alai ba wanda zai shiga wuta facin yana da gida aljanna yana ganinsa amma ba halin shiga ya yi ta hasara a ka ne da zai dala ne lare wancan ba ya yi masa nisa ya yi ta hasara sai da damu wakila ka ce a ah, ta kawai hasaratu wannan da dama za ta haku da iza'o iya kitaba wa bishi bali idan aka ba shi littafinsa a hannun hagu eh? aka ba shi tafi sa hannun hagu fama mana wajen kitaba wa bishi bali ko ko da yake me zai ce bai kolo lam uta kitab walam adri ba isa ya laita hakanatin ma aghna ba maliya halaka anni di ya gama da dano kuma sai a ce da malaiku khuduhu fa sun thumma ba sallo sun thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu to ice wannan shi ne faradan da dama da ƙudiyar amur an riga an yanke Allah kyam da nadama wannan rana kyam kyam kyam yana da gorin nadama lokacin da ainihin kamar da imamu ahmad ya rawaito da sanadin sa ya zo abu sa'ayi da khudri yace ce mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa za da kala jannati jannatil jannata wa ahlun darin nar idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta yuja'u bil mauti za a zo da mutuwa ka annahu kamshin amla ka ce rago ne kosasshe da mu bainal jannati wanda sai a tsaye da mutuwa din tsakanin aljanna da wuta bai ƙwari sai a ce ya ahalar janna ku 'yan aljanna hal ta arifu na haza ko kun san me wannan ƙwala ice da wa ya shara ibuna wa ya zuru sai su kafa ido sai su duba sosai wa ya kulu sai su ce na hazal maut wanda ita ce mutu Allah zai gara da su ƙala hmm. fa ya kwalu sai ce ya ahalar na kufa ‘yan wuta hal tarihu da hala ko kun san mai wannan ya shara ibuna wa ya zuru su kafa ido su duba sosai wa ya kulu da hazal maut sai i wanda mutuwa ce qal yace fa yubaru bihi fa zuba sai a umarni sai a yanka mutuwa da a yanka mutuwa din nan tsakanin wuta da aljanna wannan ragon mutuwar an yi kwatanta ta a matsayin mutuwa ƙwale ce wai ƙwalo ya a halaljan ta kulo da rubala maut za ce aljanna dawama babu mutuwa wa ya ahalar dara kulo da rubala wala maut ya wuta da ruwa ba babu mutuwa tuba la ya mutu da fiha la ya haya tuba kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta da mazala sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ya ce wa azirhu yau mai hasarati iz kodi al'abur wahu fi gaflatin wahu la yi umiru ga gargar da sura na da dama wadda za a zo a yanke hukunci suna cikin rafkana a nan duniya Eh? ba su imani ba a nan duniya har a jewar da rana suna rafkane kuma a zo a yanke wanda hukunci wanda ita ce me ranar da dama Allah su wani wata laye mana ta wa shara biyar yi thumma qala ahalar ad fi yi ad-dunya yan duniya sun gafala da duniya kun ana wasu harkokin ba za ka san cewa yanayin wasu ba za ka yadda cewa sun san ba za a mutu to ko a ran duniya idan wanda ya gafalan yake ta abubuwan ranar da aka ce ga shi ya shigo hannu to sai ka ga abubuwan duniya wata gina za a iya da gina ba za a iya abubuwa su samu sassauci watakila ya je can ba ya ta cin lafiyayye da ya tara kuɗi ana kawo su amma za a ga nadama ne ta zo ya kuma ranar da nadama ba ta ƙarewa ko da zai da na gano na wani ɗan najeriya ne a uganda na samu wani gida da yake kudade na kasashen duniya daban-daban akwati da daloli stalin har da lalata ta kudi har da kudin sudan eh? wanda ba wani daraja ne da su da aka rudo ba shi nan saboda ai makota ne zai shiga ya sai wani abu ne da shi zai dawo da shi don kwata a akwati ga bashi shi da yake amfani da su gida kerarre lafiya hawa wajen biyu ba na sawa ɗan hotonsa yana ta rurrufe fuskarsa yana ta kakkara suna su sai ya ɗaga sa an ɗan hotonsa an zai shi yana ta kakkara yana to haka to haka a nan ba duniya ke baya su ma a ganin jama'arsa su ga sa a duniya can kuma ba zo ga hukunci ba wake Allah ya kiyamu da nadama ranar da nadama ba ta amfani sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi wa